أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wancan saduwan da muka yi mun yi zance a kan abin da ya dangantaka ko mun yi zance a kan eh, rigan masallaci da jikin masallaci yau zancen da za mu yi za mu yi zance ne a kan alƙibla babu shakka cewa wannan gida mai girma na ubangijin allah subhanahu wa ta'ala alka'abal musharrafa ita ce kiblan musulmai dubba ke daya kuma wajibi ne ga masallaci ya fuskante ta a lokacin da zai yi sallah haka kuma wajibi ne idan za bisa mamaci musulmi a fuskantar da shi da alkibla haka kuma lokacin da musulmi za ka yanka ka fuskantar da wannan abin yanka a nan ta kibla hakan haka za mu yi zance a kan alkibla da farko dukkan wanda yake wajen maka duk yanda zai saya a ce wannan masallacin yana fuskantar alkibila to wannan ya ise sha abun sallah duk yanda za ka saya idan kana wajen makka a ce lalle wannan yana fuskantar alkibila to wannan ya ishe ka agun sallah dukkan masallaci lokacin da yake sallah a saye ya kamata ya saya da wata kaifiya da yake za a ce wannan yana fuskantar alkibla a kan wannan ba dole ne sai gwiwoyinka ko gefe na yasuwan kafanka suna fuskantar alkibla ba duk yadda za ka saya a ce wannan masallacin yana fuskantar alkibla ya isa bayan abin tambaya nan bayan wannan zance ko hukunci guda biyu da muka bayyana abin tambaya wani hanya ne mutum za ka bi ka fahimci cewa alkibla wannan jiha take da farko shine yadda za a yi ka rarrabe ka gane inna alkibla yake shine mutum da kanka kana da yakini cewa jihan kibla ita ce wannan jiha idan ka samu yakini cewa ga jihan alkibla ka yi sallah kana fuskantar wannan jiha shi kenan ba laifi na biyu idan baka san alkibla ba idan mazaje guda biyu adilai suka ce maka malam ga jihan kibla idan kai sallah dogaro kan maganansu ya isa sa'an nan hanya na biyu na fahimtar alkibla ko na gane alkibla wannan zai dogara akan ka'ida ta ilimi ya fahimci cewa ga alkibla a nan kuma ka samu aminci da maganan da ya yi shi ma mai ya isa kamar bayanin da suke yi cewa akwai eh, rana ɗaya a cikin ranakun shekara wannan lokacin ana a fahimci jihan alkibla a wannan ranar hudowa rana yana hudowa mai a kan kaba ne ba da rana ke hudowa a kan kaba yani idan ka duba inna rana yake kasar rana daidai yani kaba kenan ire-iren wannan da yake ilimi ya tabbatar idan wannan yi dogoro a kan wannan ka'ida ya baka labari ya ce maka ga alkibla a wannan jiha ba laifi kai dogoro kan zancen da yi idan mutum ya yi kokari ya fahimci jihar alkibla shi bai fahimci ba to ya yi samu aminci a wurin binciken alkibla ya zai ya gane shi shine ya duba mihrabin nan na masallatayya ko kaburbukan musulmai in ne ga ake biso to idan ya duba yadda aka jera kaburbukan to akan wannan yayi mai ya fahimci inna alkibla take bayan haka mun fahimci cewa yadda mutum za ka fahimci alkibla sawa'an za ka yi dogaro ne kan iliminka da yakininka ko kan wayansu za ka yi dogaro almuhim ka fahimci inna alkibla yake ka yi sallah a wannan jiha abin tambaya bayan haka shine wannan bai san inna jihan kibla take ba to shi wannan mutum menene hukuncinsa idan ya yi sallah ya hukuncin sallansa na farko idan mutum ya kasance a wani bagire bayan ya yi dukkan kokarinsa a fahimtar jihar nan na kibla sai bai fahimci inna jihan kibla yake ba a wannan hali dukkan inna ya yi zato cewa nan shine jihan alkibla to izan ya yi sallah da wannan zaton nasa sallansa mai yayi wannan hali na farko kenan hali na biyu ya yi ƙoƙarinsa ya fahimci inna jihan kibla yake bai fahimci ba kuma zatonsa bai kama wani jiha kuma bayan wani jiha ba yani izan ya ce ta dama ne la Allah hagu ne hagu ne la haka nan to a wannan hali shine zai yi sallah a dukkan kusurwa guda hudu wannan lokacin da zai sallah a jihohi guda hudun shine izan akwai lokaci amma izan ba lokaci in ya zamana zai sallah a jiha uku ne sai me sai ya isu da jiha uku izan kuwa ba lokaci jiha biyu ne sai isu da jiha biyu izan ba lokaci jiha daya ne sai me ya isu da jiha daya ya yi sallah to bayan wannan masallacin ya yi sallah bayan ya kara sallah sai ya fahimci cewa a jihan da ya yi sallah masalan jiha uku ya yi sallah shi ya fahimci dukkan jihohin da ya yi sallah ba kibla ba ne ko jiha biyu sai ya fahimci dukkan jiha guda biyun ba alkibla ba ne to menene hukuncinsa a nan eh, malumma masu kace izan ya zamana fiskantan shi da alkibla yani bai ba alkibla damansa ko hagunsa ba wato mu ce jihan kibla ke ga ko mu ce wannan jihan alkibla kenan nan eh, hagun mutum kenan nan dama wato bai saya haka ba yani bai ba alkibla dama ba kuma bai ba alkibla mai hagu ba yani wato ya yi saya ga alkibla nan sai saya kaman haka ko me ya saya haka idan ya kasance cikin wannan hali to ba laifi sallansa ya inganta hali na farko izan me ya ba alkibla damansa ko hagunsa izan ya fahimci cewa a cikin lokaci cewa wannan sallan da ya yi ya sa alkibla mai a damansa ne ko hagunsa a cikin lokaci matsalan ana sallan a zahar karfe ɗaya da ya yi sallah karfe dai da rabi sai fahimci cewa mai ai in na yi sallah alkibla damansa yake ko hagunsa ɗari bisa ɗari a kan wannan hali a cikin lokaci ya kamata mai ya sake sallansa izan kuwa bayan fitan lokaci ya fahimci cewa ai sallan da ya ba alkibla dama ne ko hagu bayan fitan lokaci sallansa ya inganta amma in cikin lokaci ne sai me ya maimaita sallah amma nan bayan fitar lokaci ya san cewa ya ba alkibla dama ko hagu abin da yake wajibi a eh, ihtiyati na mustahabbi shine mai ya sake rinka wannan sallah ya biya wannan sallah akan haka a lokacin da mutum zai yi sallah a dukkan jihohi guda hudu idan ya samu yakini cewa a ɗaya a cikin wannan jiha ya fuskanci alkibla ko kuwa a'a bai fuskanci alkibla ba amma ya dan waiwaya kaɗan ne da alkibla ba laifi wannan hali kenan izan ya yi sallah mai ajihawi guda hudu amma izan ya yi sallah a jiha guda uku ko guda biyu idan dayan cikin wannan jihawoyin ya zama na mai alkibla ne to alhamdulillah ya yi sallansa mai yana fuskantar alkibla ko kuwa a'a bai fuskanci alkibla ɗari bisa ɗari ba ya juya ya waiwaya ga barin alkibla kaɗan ba dewa ba shi ma ya isa amma idan ya ba alkibla dama ne ko hagu to wannan hukuncinsa muka yi zance da gabanin wannan bayani bayan haka idan masallaci ya fahimci tsakanin sallah lokacin da yake sallah cewa ai ba alkibla ke fuskanta ba ani mutum yana cikin sallah sai fahimci a ah, ashe ba alkibla ke fuskanta ba to nan akwai wani su halayya da za mu yi bayanin su a wani lokacin yana ya fahimci cewa ba alkibla yake fiskanta ba amma me ya ba alkibla dama ne yani ga alkibla nan sai ya saya haka ko ya ba alkibla hagu ko a'a aslan ya ba alkibla baya ne to a wannan hali ya kamata ya ya ya so ya fuskanci alkibla ya ci gaba da sallansa sallansa kuwa yani ya inganta wannan bayani na farko shine idan mutum ya yi sallah a tsakanin sallah sai ya fahimci cewa ba alkibla ke fahimta ba ba ke fuskanta ba izan kuwa yanda ya saya yani darajan da ya saya bai kai ya ba alkibla bai saya a damansa ko hagunsa ba yani bai ba alkibla da amansa ko hagunsa ba ko bai ba alkibla baya ba to sai ya juya ya waiwaya ya duba alkibla ya ci gaba da sallansa sallansa ya inganta amma hali na biyu shine lokacin da mai ya ba alkibla damansa ko hagunsa ko ya ba alkibla baya a wannan hali izan lokacin sallah ya zama na mai yalwataccen lokaci ne to ya kamata wannan sallan da yake yi ya bar wannan sallah ya sake mai wani sallan daban idan kuwa lokacin sallah ya zama na me ya kuntata to ya kamata ya waiwaya ya duba me jihan nan na alkibla ya ci gaba da sallansa amma a wannan hali abin da yake mustahabbi ihtiyati na mustahabbi shine me ya biya wannan sallah yani bi ma'ana idan mutum ya saya ya ba alkibla dama ko hagu ko me ya ba alkibla baya idan lokaci yalwataccen lokaci ne shi bar wannan sallah ya saki sallah amma lokaci ya zama kuttaccen lokaci lokacin me sai ci gaba da sallansa ya juya ya fuskanci alkibla ya ci gaba da sallansa amma me abin da yake mustahabbi ihtiyati na mustahabbi ya biya wannan sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu